Bismillahir Rahmanir Rahim. Ai dai mu gani. Babi na talatin da tara. Shi dai mahaifin Soda wanda gaba ɗaya dangi suka tattara a ƙarƙashin shi saboda ƙarfin arzikin shi, yana da 'yan uwa guda biyu. mahaifin su Shahida sai kuma ƙanwar shi Hajiya mero wacce ta baro aure tun a shekarunta na ƙuruciya a dalilin wai ta nemi haihuwa ta rasa. Ta zo nan ta zauna mishi, tana sa ido da baki kan abin da ya shafi iyalin shi. Komai ita ce mai tafiyar da shi. In tana shiri da kai shi kenan, kai kakarka ta yanke saƙa, in kuwa ba ta shiri da kai, to taka ta same ka, ko in ce ka gamu da gamonka, don mai gidan ba ya aiki da shawarar kowa in banda nata, hatta yaran gidan sun fi jin tsoronta a kan tsoron da suke yi wa iyayensu, banda haka kuma Ita ce uwar goyon shahida, ina gane haka na san ba ni da wani gami da ita, don haka na fake da saɓanin harshe da ke tsakaninmu, ni ba na jin Larabci, ita ba ta jin Hausa, sai muke salam-salam kawai, da na lura da kyau kuma, sai na fahimci babu jituwa a tsakaninta da mahaifiyar Suwaida, amma kuma tana shiri da ƙanwarta uwar shahida, a zuciyata na ce, gwajin gwale kenan, haka kuma ita mahaifiyar Suwaida, mata ta biyu ce a gidan. Babu jituwa tsakaninta da uwargidan, wacce suka haɗe da Hajiya Mairo da kuma ƙanwarta uwar Shahida. Taya 'ya'yan suke yi ita tana da 'ya'ya mata guda goma, sai wada namiji guda ɗaya. Uwargida kuma tana da 'ya'ya mata guda takwas da maza biyu. Akasarin matan dukansu sun yi aure. don a ɗakin su Wada ma dai saura 'yar autarsu ne kawai Hamida, wacce saboda faɗin rai ba ta iya gaida kowa, tun ina shiga na kula ta har dai na watsar na soma yi mata magana, sauran mata biyu da suke gidan yara ne, daga mai 'ya'ya huɗu ne sai mai biyar, don haka su a keɓe suke, sai dai su ma suna zuwa fadanci wurin Hajiya Mairo, abin da ta sa su kuma shi suke yi, don haka zan iya cewa mahaifiyar su Wada a ware take a cikinsu. Gidan su Wada kekin gida ne mai ɗauke da iyali da yawa, kowane ɓangare na matan gidan za ka ga da yanda yake gudanar da al'amuran shi da kuma irin mutanen da suke tare da shi, ga kowane ɓangaren ka duba dai za ka ga ba ka raba wurin da 'yan faɗa, masu yin fadanci, ina nufin ɓangare ukun kenan, na Hajiya Mero da na uwar su Wada wato Ummi, sai kuma na uwar gida Ummun Farida sai dai ita tata fadar wa wani lokacin takan game da ta Hajiya Mairo. A kullum na kalli tsarin gidan gaba ɗayan shi, nakan yi sha'awar a ce ni ɗin 'yar kallo ce kawai, ba na cikin al'amarin, to ciki nake tsundum, iyaka dai ba ni da tawa fadar, don babu wani wurin da na samu karbuwa? Wurin su Hajiya Mairo dai ba na sha'awar shigarta, gun Ummin Farida kuwa a bayyane yake, wada ne mutumin da ta fi a rayuwarta. Ban dai san dalilin hakan ba, sai fadar da ya kamata a ce ina ciki ita ce ta uwar mijina, to ita ɗin har yanzu a kada kada har nake a wurinta, mata ce da magana yake yi mata wahala, mafi yawancin 'yan fadar nata za ka same su ne suna zaune shiru ko kuma suna hira a tsakaninsu. yayin da ita kuma take nata sha'anin na daban. Ga har yanzu ban san matsayina a wurinta ba, ko ba komai dai kishi nake yi da 'yarta. tunda ƙanwarta ce mahaifiyar Shahida. Bisa wannan dalili sai na yi matuƙar kamewa sosai, ina dai kallo daga nesa. Ko da yake yawancin abubuwan da ake yi din suna shafata Tun da yanzu yanzu nan na shahida za ta kai ƙarar Wada kan wani abin da ita kaɗai ce take sanin lokacin da aka yi shi, a kuma kira shi a yi mishi magana, a ce ya gyara hali, gyaran halin nan kuma bai wuce ni a kuntata min ba. Wada mutum ne mai so da nuna sowa, wanda yake so ɗin mutum ne da bai da wani lokaci da ya wuce na faranta ran iyalin shi, shi mutum ne ma da baya yarda a yi fushi da shi, yana shigowa wurina ya same ni ina shan kamshi. alamar ba zan kula shi ba saboda wani abun da aka sa shi ya yi wanda bai ji daɗin shi ba, zai kamo ni jikin shi ya yi ta yi min wasu abubuwa da ba zan iya jura ba, dole sai ne magana ko kuma ya dinga bani ni haƙuri don dai in yafe mashi. Irin haka ban iya jurewa, dole zan nemi hanyar ƙwatar kaina ta hanyar ba da haƙurin. To ki yi haƙuri Rahina, na ji na ƙware ki. Amma ai babu maganar fushi a tsakanina da ke, in kika yi fushi da ni waye abokin hirarki? Ba ki da kowa sai ni, ni kuma ba zan bar ki ki yi kadaici mai yawa ba. Don haka nake so in fahimtar da ke cewa ni din ba wanda za ki dinga yin fushi da ni ba ne. Ina ɓata miki rai, in na shigo sai ki gaya min. Wada ka yi abu kaza ba na so. Zan yi maza in ce miki a yi haƙuri ba zan sake ba. In kin ga dama, zan iya zame miki in koya ya yaya ki ko kuma ta Raihana. In kuma duniya ta yi mana daɗi sai na yi ta zamana a wada mai shayin shayinki. Nakan yi murmushi in ce to Idris fa, mafi yawanci yakan taya ni murmushin ne, ya ce min, Idris ba wani mai kirki ba ne Rahina, mutum ne da ayyuka da hidimomi gami da kacaniyar iyali suka hau mishi kai, don haka in ba tsokana ta kika yi ba ba zan zame miki shi ba, gaskiya ne. komai nawa daban yake a wurin Wada, in muna tare ko bai yiwuwa in tsaya ina kwatanta abin da ke tsakanina da shi, a gabana babu wani abin da ke gagarar shi, saɓanin mu'amalar da nake gani tsakanin shi da saura, ta girmamawa da gudun ɓacin ran shi da ake yi, abu guda ɗaya dai da na fahimta kawai shine. shi ɗin yana girmama Hajiya Mairo, baya kuma iya ƙetare maganarta. ko da yake ita ma dai tana shakkar shi ba kaɗan ba don duk wani abin da za ta yi ta kan yi ƙoƙarin kaucewa ganin shi. Ran nan ina tare da Wada cikin matsanancin farin ciki da nishaɗi, a dalilin na yi mishi abin da ya daɗe yana yi min gori a kai. Babu halin wasu al'amura su gudana tsakaninmu sai ya ta sani a gaba yana tambaya ta, ni yau wace irin mace ce? Wato ni ne maye ko ni ne fitinanne? shiru nake yi ba na tanka mishi, illa dai hakan ya sa ni tunanin to watakila shi Wadan hakan nashi na daban ne, amma a zama na gidan Kabiru modubbo ba haka bane ba. washe gari haka na tashi na shirya mashi abin karyawa mai rai da lafiya, na ajiye mashi a kan dining, ya zauna ina zuba mashi yana ci cikin farin ciki da nuna gamsuwar shi a zahiri. Kai kishi a gidan wada babu abin da ya fi shi wahala saboda dalilai masu yawa. Na farko dai shi wada matan shi kishin shi suke yi kamar me, ga shi kuma tsofaffin gidan ma kishi suke yi, balle su ce za su kwaɓa na ƙasa da su, su yi sassauci. Ni dai yanzu a zuciyata babu abin da nake irin in ga wada ya zo ya shige. shige wurin Shahida, ya bata lokaci mai tsawo bai fito ba, sai in ji kirjina yana ta faman harbawa, ina kuma tambayar kaina, ko me yake yi, ko me yake yi? oho da kuma na nazari da kyau sai na gane duk abin da nake ji a zuciyata game da ita wanda take ji a kaina ya fi haka don ba ta iya zama a inda nake zaune ba ta iya ɗaga ido ta kalle ni in kuma ta ganshi yana magana da ni sai fuskarta ta canza a ranakun da yake ɗakina ko zai yi wuya ya gama zaman ɗakin nawa zirga-zirgar ta bai jawo dalilin da suka yi faɗa ba ni kuwa duk ina iya share waɗannan iyaka dai in ɓoye kaina a ɗakina in hana shi ganin fuskata in dai ba shi ne ya gaji ya neme ni ta hanyar zuwa inda nake ba gane hakan da na yi sa na ɗan ji dama-daman damuwa ta da game da ita sai dai duk da hakan da na gane bai hana wata rana in kwana idona biyu ina murƙusassun tunanin ina ma dai a gidan Kabiru modibba ne na zauna da kishiya ina ganin da ban samu damuwa mai yawa ba domin shi kam na san matar ba wani damun shi tai ba banda haka kuma a yanzu da nake tare da wada sai na gane ashe kishi daban ɓacin rai kuma daban a yanzu sai na gane duk abin da na ji a gidan Kabiru har da auren Lare da yayi duka wannan abubuwa ne da suka danganci ɓacin rai amma ba kishi ba. A yanzu ne na samu kaina cikin halin kishi mai tsanani da ya sanya ni na zama ba na ƙiba sai rama, ko da yake dai ramar ma wacce aka yi ta fi yawa. Ran nan Wada ya dawo daga tafiya kwanaki bakwai da ya yi cif baya nan a tafiyar da ya yin ne na lura na gane, a duk lokacin da baya nan zirga-zirgar Hajiya Mairo na yin yawa a gidan shi, saɓanin in yana nan, in ba wani abu ne ya faru aka kira ta ba ba ta zuwa, hatta ɗan shi da ke hannunta in baya nan kalamanta da kulawar da take mishi daban ne, ran da ya cika kwana bakwai ɗin, ranar ya dawo, na yi girki ɗaya ne ya tafi kenan. in ya dawo zai zo ya cika min ɗaya. tunda an yi hakan, yana ɗakin Shahida da ya dawo ta yi mishi tuni a sauran kwanan nata, ya ce to shi kenan, ya je ya cika mata, sannan ya zo wurina ya yi biyu ya kuma sake komawa nata wurin, bayan ni kuma da ya taɓa tafiya da sauran nawa kwanan da ya dawo, Hajiya Mairo ta ce ɗakin Shahida zai sauka, tunda an yi kwanakin da suka kai bakwai, sai a koma sabon lissafi, kuma ba daga kaina za a fara ba, daga kanta ne. tunda ita ce babba, don haka a yau da wuri na soma shirye-shiryen dawowar nashi, inda na shirya mishi lafiyayyen abinci, sai da na shirya mishi ruwan wanka yayi wanka ko in ce muka yi, sai da na kintsa sannan na rako shi inda na shirya mishi abincin, sai ga Shahida ta shigo tana huci. A nan za ka gama komai ne ba za ka je can waje na ba? Ya ɗaga ido ya kalle ta, wajen ki kamar yaya? Ai ba a can nake ba. Ta tsaya tana kallon shi nan da nan ta soma kuka. ya bar cin abincin da yake yi din ya ce mata kin gaba na son rikici zo mu yi lissafi da kyau don ki tana da yanda abin yake ya soma zai yi mata lissafi sai kawai ta juya ta tafi ga na ta gano kuskuren daga wurin ta ne ashe wai kiran hajiya mera ta je yi ita ce ta zo ta haɗa mu a babban falon ni da shahida da wada aka mai da bayani na kuma yi mata tuni da hukuncin da ta taɓa yankewa kan irin hakan sai kawai na ga ta kalle ni a fasati tana tambaya ta to ni kuma wace ce da har zan haɗa kaina da shahida in naga an yi mata abu in ce ni ma sai an yi min ita fa shahida in ban sani ba to ta gaya wa uwa ɗaya uba ɗaya ne kawai ya fi su kusanci banda haka matar shi ce auren saurayi da budurwa ba ta cikin kwashe-kwashen matan da Idris ya yi ta auro musu matan ba ta iri da bata suna na gane na ce mata i na gane kun dai sai yanayin littafin ta sai an yi haƙuri da shi ko ana son a fahimta wani lokacin wani guri sai a hankali. Ina ji ina ganin Idris ya shiga ɗakin Shahida ya kwana. A ran nan dai in na ce na yi barci to ƙarya na yi, har gari ya waye ban rintsa ba. In har akwai ranar da na taɓa nadamar auren wada da na yi na biyo shi garinsu, to wannan ranar ne. Ina ma dai a ce auren shi ne sanda yake wada mai shayin shi, muka yi zaman mu a can gida, kusa da dangi na da iyayena. Ko da yake a can ɗin ma yana da wata matar, amma na san ba za ta iya fitina ta irin fitinar da wannan ke yi min ba, tunda ita kan wannan dangi gaba ɗaya ta yata kishin suke yi. Babu tunanin da ban yi ba, wata zuciyar ta ce min, yana shigowa kawai in cakume shi in riƙe shi in ce mishi ya saki. sake ni, wata kuwa ta ce a'a, tunda na san hukuncin yin wancan abin, to sulalewa kawai ya kamata in yi in yi tafiya ta ƙasarmu, gaban iyayena, ai ni ma da irin nawa gatan, na baro su na zo nan, ake wulaƙanta ne har na yarda zan yi hakan sai kuma na yi tunani, to cikin da nake da shi fa, wanda a dukkan tunanina tun satin farko na auren mu na same shi, tunda ya kamata ne in yi al'adata tun ina gida ban yi ba har zuwa yanzu da nake cikin wata na hudu, da tarewa. Ga shi wadon bai sani ba balle sauran mutanen gidan, na kuma ɓoye shi ne don ban san irin yadda za su ɗauki maganar shi ba, tunda na lura komai kishin shi ake yi a gidan. In kuma na sa kai na tafi a haka na je ƙasarmu na haife shi aka kawo musu, don me za su ɗauke shi. me za su ce game da shi Tun da Khalil ma ga abin da suke faɗi a kan shi wai haihuwar shi aka yi babu aure shi yasa aka naɗo shi yana ɗan jariri aka zo da shi in ba haka ba me ya hana a bar wa uwar shi ta shayar da shi ko kuma a taho musu da ita su ganta To, na rinƙa ja wa ‘ya'yana magana kenan kuma na rinƙa haihuwar su kenan ina tafiya ina barin su, uku suna gidan Kabiru Modibo, ga ɗaya a nan ga na shi a ciki na Da na ƙara zurfafa cikin tunani, sai na ga kowane aure dai baya rasa matsaloli iri-iri. A gidan Kabiru dai matsalolin shi a bayyane suke, akwai abubuwan buƙata da kuma dukiya, sai dai ba wani lokaci a kaina, ga kuma fitinar da ta biyo baya. A nan kuwa gidan Wada komai akwai, yana da cikakken lokacin iyalin shi ta ko'ina zai iya riƙe auren shi, amma akwai fitina mai yawan gaske. So mayi saurare, bari mu dakata a nan shirinmu na gaba in sha.